mayo na hanyo mene la dabio ka agonu nkuna ya borokuru ya bara nje ifoka nma kaye ko ham to alma mai ya bara burodi kuna masa akwai mayo na hanyo di mene la dabio ka agonu nkuna akwai gumbe yano mai ya bara la dabio di a ce ka agun chalma ko gwitin na Diela dabyo di ŋmene warkayo mutuku hiyayo nkunano boro ka haifoka nku karikanam ambara haika umma unham ambara halali yano kwene mamoru nangwari foyoka churu no haram churu bongo bongo ya bara haramu zanka kursu baraya au baji bongo baraya. yano kwene boromo moru na ŋmaari fuyuka ka hini ka aba gana ka diga hindi ya bara haramu zanga ŋmaari ka bara borona ŋmaari di zeino inor kwekwe bira aciri kuna يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين لدى بيدي كنا نوكينا برو ما سكاكوما اموهم تموه او كوب يوكا كيكو برا ورانو نانتنه nkuna aw ambara aw anati wororonna na alma nteyo banna nchei na wura damka ka wanna te borma na mwayo au hamyo aya ya kuna. diya hadithi ka ka andibi sallallahu alaihi wasallam acika wasuka ko chei foka nu ham kopuyo ka kwei ko bara wura au hanzur fa kuna yano ka ko ŋma wura au hanzur fa cummuyo au yo kuna domin fo na haya zaŋaya a bara no ceferiyo coro mene no an duniya wa kuna ka bara no ye no mene lahara to deya honŋuyo kan debi honŋo a kuna E yahi kadi ka bara cummu ka bara wura mene au au kopu no au eh, meten cino katu no sawawun kato di bara katogo kana ci hinje hinje mene no au kato hinje hinje mene yano wili bongo nkuro abara no haramu boroma ce ka morun nalla ladabiyo di kuna no kwene boro mace foka na bisimila te ŋmaari sinti zambaka ka sinti ŋmaari ci fo yana kpene boroma ŋma na kan megumo ŋadi banna ambara boro ambara mmojineno ŋma annabi sallallahu alaihi sallam aci anduka bara ko alwasinzi fo ka bara sahabiyo kuna fona ko kono mecineya kaca se ni ko cene ya din ba kan wa mace ifu kan nan norkwai kwai beri masinti nan norkwai kwai beri ma yano nwa iri kuna mu nwa na kan megumo yano ambara mu nwa mmo jine ya ngadi banna irin bai ka mayu ka bara borombo nwa ambara nwa ari mene charo charo yo agota gota yo, agu, tagu, tagu, tagu, tagu. de a zaŋaya a barika hagal barika tontonno ŋmaari di a kuna annabici sallallahu alaihi wasallam albarika a cinko irkpe cinko ga zumani no ŋmaari ŋmene binni binni de a ŋadi gan nani de no kace ifo kano wo ŋma ŋmaari ŋmene carau carau yo wasu ŋma binni binni ŋadi banna kwene ŋa yarakahu ŋurise borom mu ŋmaa koo jɛri jɛsɛyo ŋa bara a yaraka hunguri se de boro a hari hamni an hey fo a hari di ham ko hinan zubo akuna a hunguri se zaŋa kwene yano a hunguri se boro mu ŋmaari funsu da bara ŋmaari di konnyu, deya da konnyu mace hey fo mbatu haran yei da yei mo yasi ka sawon se macehi fo ka ŋma yano kwene de boro mba hali hanno ambara ngoruino karu ko hali di ham hali di hanyo andu kabara anchinga za kasingi me ka kuru ham chifo di ndamme ngang nghanchene maka kayara chihin kante kaka kayara chihin zante to la dabiyo di kuna no kwene ni daa bara bɔrɔ n hali ka m-bano bɔrɔ mahamni de masinti na kamme gumo kamme ku ka o kamme ambara warka hali zemini bɔrɔ o sɛdi ambara ŋaya aba kɔkɔrɔ ka ham ladabiyo di kuna na okpene ambara buru moo kumma ko ŋmaco mugu daa fɔ kuna deya ŋa diya bisa ba imu ŋma a cummu kuna baka hinkadi kurpey kuna talisi andibi cirise sallallahu alaihi wasallam wacei foka no mayo kuna wo kumma kuma kogu inorkwe kweiberi mace mari dimene sinte ngari ngal barka damnose no mardi kuna no ladabiri kuna no mari di banna mayo banna ni ورمتي فكان نرقى بيري سابو أغنى أن صلى الله عليه وسلم ساكا هنا يدان وكبيني كتموزا آتشينو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا دي ني ما متي فوكا ladabiyo ka gunu mayo na hanyo kuna mace foka ngun chalma ko goiten nalla domi zangaya a gunu ni magmene sabu yo kuna no inor ko ko beri a cirise يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون